hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki da gaga to ta kaga eh to gaga da ga ai kamata da yi sai ga ga ga dus eh, ke eh, eh. na eh gaga titin zango nan in kai yi nan ga gaskiya nan kaga daidai nan na gaskiya hmm, kaga wuri nan eh to kaga dushi kita nan yanzu na dushi ga ta eh. to jama'a wurin mai inda aka eh. mai wando na na to sai na zaka da kwata hamidu sai zan shaida saboda shiga garin mu lalle to kaga to to kaga daidai wurin can na na daidai inda ruwan nan ka gaishe ka kana na na kalam eh dai-dai wurin ruwan nan na da mai. to kaga wurin nan to ga inda na kama abina nan eh dai-dai wurin ga dai nan na na same eh ga inda aka ce min fato nan eh eh to sannan da na amshi sannan na na gawa da nake sannan da eh, <laughs> da da assalamu alaikum jama'a ma sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan maraice na yau laraba nake tura muku wannan labari daga nan birnin akara ghana inda bisa ga hanyar mu ta tafiya lokacin da muka zo na akara hamidu kwat na jihar tawa dan umma ya ce ni allah annabi zo in gwada mishi wurin da wannan barawa ya ɗauke mini wando lokacin da nake wanka na a kara gana to babu shakka na ta hihiya na zo na gwada mishi wurin gashi nan yana nuna da kanshi kun gani ga yanan dan ku tabbatar da cewa duka abin da ya kasance na labari in ya zamba na karya ba ne to babu shakka yana da kyau ka zo ka kawo wanda ke son shi gani sai ka kawo shi shi gani to ga wurin nan inda duka ga mutu ya tsaya cinikin ya giya to uwa ta yi bata faɗa risha ba dalilin haka a sauraron mu to kun ga ga wurin nan da kuke tsinka nan inda shi kwata hamidu ga nunawa to wurin ne don shi da kan shi da ya zo za shi wanka yadda bi wurin har ya ce wancan gaskiya shi bai yi dakwar da wanga wuri ba sannan na shi mai wurin wankan ya ce bari in wake maka yana eh, nan zamna ya ce zan wake zila haka kunga wurin gashi tabbata tabbata cewa wurin tawon gashi daina daga na kuma nuna da la'ilin ka tura muku wannan labari daga nan birnin kara ghana assalamu alaikum